da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashin alkiyama lokacin da na ga matashiyar wannan lacca sosai na ga ya dace sosai mu karanta littafin manzilatu salati fil islam hmm. matsayin sallah a musulunci wallafar dr sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani hmm. wanda kun fi shi kun fi sanin sa da littafin sa muslim hmm. idan ka ce mutum ya gyara sallarsa ko ya sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to har sai ya gane darajar abin da kake cewa ya gyara din sannan zai iya kula da shi wannan lamarin na sallah wanda da yawa a yanzu musulmai suka tozartar akwai waɗanda da yawa salloli suna kubce musu ko dai ba su san yadda za su yi sirama ba ko ma a'a ba su mai da hankali akan sirama ɗin ba da yawa suna tsammanin cewa kawai idan sallar ta wuce ko ma baka yi ba lafiya lau ba wani abu wasu kuma suna da ƙoƙarin yi ɗin to amma yadda suke sallar ba haka aka ce a yi ba suna yin sallar kamar awon igiya suna wa sallar ɗibu da kanka ba tare da hankaltar cewa shin sallar ta yi kamar yadda aka ce ko ko a'a za mu ji cewa sallan nan da muke yi guda biyar tana da tasirin da za ta canja mana rayuwarmu tana da tasirin da mu za mu fara ganin canji alamun tana karɓuwa domin in dai har ana yin ta yadda ya dace to akwai wasu miyagun ta'adu da ɗabi'u da za ta hana mu tana daɗa ƙara mana kusaci ga Allah jalla wa'ala ya sallan nan take sai mun gama fahimtar waɗannan bayanan sannan watakila wannan ilimin ya taimake mu wurin mu gane yadda za mu kula da ita mu yi ta kamar yadda aka ci a wannan littafi a gurguje da za mu karanta malam ya magana a kan manufar sallah hukuncinta hukuncin wanda ya batta dalilai na Alƙur'ani, da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da suke gwada maka yadda ma ya kamata ka yi sallah da farkon aka ce as-salatu shi wannan lafazin balaraban lafazi ne asali ana nufin addu'a ita ce as-salah shi yasa Allah yake khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai yace wa salli alayhi ai kayi musu addu'a kai musu fata na alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka kira ɗayan ku walima ya je idan yana yin azumi azumin tatawwi ko kuma abin da ya kama da haka yace ce, yusalli to yayi addu'a ma'ana ba sai ya ci abincin ba yayi musu addu'a kenan a dunkule zamu gane cewa asali ita sallah ta kunshi bayanai akan wato kikkiawan ambato kyakkyawan ambato idan aka raba sallah ga mala'iku to ana nufin yaban da suke yi da kuma addu'a da suke yi wa mai wanda suka yi wa Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi mala'iku suna Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sai ce salluna. suna yin sallah a'a ana suna yin yabo suna yin kirari suna wasa shi da kalmomin da suka dace da shi Abu aliya almajirin na abdullahi dan abbas yace salatin Allah shi shine yaban da Allah yake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban mala'iku salatin mala'iku kuma addu'a da suke yi cewa ya Allah ka yadda da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a kan yadda ka yadda da shi duka wannan lafazin nake so mu gane za mu ji ana ta maimaita sallah sallah sallah da haka shi ma salati da muke cewa ai daga as-salatu ne as-salatu kuma ita ce sallah din to dan haka wannan shine tushen lafazin kenan salatin Allah sai ya zama ana nufin rahmarsa jin kansa tanyansa tallafinsa agajinsa tausayinsa salatin mala'iku kuma sai ya zama ana nufin istighfari neman gafara neman yaddar Allah madaukakin sarki shi yasa Allah jalla wa ala yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ai ana nufin yaban Allah madaukakin sarki a kansu a shar'ancen aka ce sallah ana nufin wata ibada ta musamman wadda Allah jalla wa ya shar'anta wa bayi ma'abociyar wani yanayi na musamman wadda ake buɗe ta da kabbara harama kuma a ƙarƙare ta a kammala ta da sallama wadda kuma akwai wasu sharuɗa da suka rataya a wuyan wanda zai yi ta gabanin ya yi ta shine sharuɗa na tsarki an kira ta da sallah sau da a ciki ta ƙunshi addu'o'i ta kunshi yabo ta kunshi kirari ga Allah jalla wa ala idan muka bibi lafuzan sallah tun daga abin da kike yi ki bude sallar akwai nau'i na wasa Allah akwai nau'i na girmama Allah kina cewa Allahu akbar Allah shine mafi girma wannan lafazin da a ce ni da ke da muke sallah mun hankalce shi da zai magance mana da yawa daga cikin matsaloli da muke fuskanta na rayuwa ma'ana duk girman mai girma duk wani abu yadda ya kai da kambama da kasaita da yadda yake baki tsoro to Allah yana sama da shi duk wanda yake jin ya isa to Allah ya fi shi isa duk wanda yake ganin zai iya yin wani abu to Allah ya fi shi damar yi wani abu damarsa tana biyewa bayan damar Allah ne in Allah bai ba da dama ba abin da zai faru ma'ana daga sanda ma mai sallah ya kabbara harama to ya saki duk wani abin da ba Allah ba saki uku ya riƙe Allah shi shi ɗaya tilo to shi ya yasa yayin da ka ga musulmi yana tare rabi yana ɗamfara da wasu yana ganin suwa na su za su yi mai ba don suwa na ba da yanzu na zama kaza to wannan bai samu kasan da ake bukata ba ya samu na daga sallar amma da ya hankalci abin da yake faɗa wannan addu'o'in da yake da kalmomin da yake amfani da su to da ya gane cewa ba wanda zai masa abin da Allah bai mai ba sannan kuma duk abin da Allah ya masa to ta zauna ta faru ba wanda ya isa kuma ya mai ya kawar da shi daga wannan kin ga wannan madarar tauhidi ne da tsantsar tauhidi shi yasa zamu ga ita wannan sallar wato ta Allah ce ziryar babu wani abu da yake sofa nata yake sirkata na misali abin da ya sai abin da ba a rasa ba su kuma suna biyayya ne ga biyayyar Allah kamar yabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar addu'a da zaki eh, kina roƙon Allah ya miki wani abu ai shi ma Allah kike roƙo yaban kuma da ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ai Allah jalla wa ala shine yace ayi dukkaninku nan kun san hukuncin sallah idan muka yi magana a kan sallah muna magana salloli guda biyar Allah jalla wa ala ya farlanta wa bayi fi sallah guda biyar a cikin safiya da maraice wanda babban abin da ke jan hankali a kan sabgar sallar nan da aka tashi shar'anta ta sai da aka yi takakkiya sai da aka yi tafiyayya har saman saman saman bakwai har aka kai magaryar tikewa sannan Allah jalla wa ala yayi gani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da a tsakanin su akwai tafinta ba Allah yake fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihima auha anan fa akai wahayin sallah aka ce ga yadda za a yi ragowar abubuwa kuma musamman ake turo mala'ika ya zo har duniya har ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wani zubin har cikin shimfiɗarsa don ya sanar da shi wannan saƙon amma da aka tashi sabgar sallah sai aka ce a'a sai aka turo aka ce ka je akwai saƙon da za a baka to ta yaya mutum zai tozarta wannan lamari shi kuma ya wanye lafiya ta yaya mutum zai cika da imani matsawar ya tozartar da sallah sanin kowa ne daga cikin musalla wajibi ce a cikin safiya da maraice da dalilai na alkur'ani mai girma da dalilan koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ijma'in malaman musulunci matsawar mutum musulmi ne mai hankali wanda ya kubuta daga abin da zai hana shi ya sallah kamar mace wadda take halin rashin tsarki jinin al'ada ko jinin bi. wannan shine kawai za a yi musu uzuri ba za su yi sallah ba malamai suka ba da wata ƙa'ida suka ce matsawar mutum yana hayyacinsa to ya waje bai sallah a yanayin yadda yake ma dama al'aqlu maujud, fa as shi yasa zaki ga in ba zaki iya ba a tsaye zaki a zaune in ba zaki iya ba a zaune zaki a kashin gide idan ba zaki iya ba a kashin gide zaki a kwance a rigingine in ba zaki iya ba kai har ta kai mutum zai yi sallah da ishara kai idan mutum ba zai iya ishara ba Allah ya kiyaye zai yi sallah da zuciyarsa ma'ana matsawar yana hankalta ya san waye a sama da waye a kansa ya san me ke kai me yake kaiwa me yake kawowa yana cikin hayyacinsa to an wajabta mai yayi sallah a yanayin da yake ciki Allah jalla wa ala ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta hakika sallah ta kasance a bar farlantawa ce wadda take da lokaci sananne wadda Allah jalla wa ya wajabta ta ga muminai an wajabta ta kuma an kayyade mata lokaci wannan kayyada lokacin kuma Allah jalla wa shi ya kayyade manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a aikace a cikin sa da magana yayi fashin bakin lokutan wanda ba dan wannan fashin bakin ba da ba mu gane ma wani lokaci bane lokutan sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya tura Sayyidina Mu'azu ɗan Jabal ya ce ya je garin Yaman ya tura shi da jimillar saƙonni wanda suke na farali na wajibi wanda ya tura shi ce ya sanar da waɗannan mutane daga cikin saƙonnin da ya ba shi, bayan saƙo na kalimatu shahada sai yace idan sun karɓa ka gaya musu Allah ya wajabta musu salloli guda biyar cikin safiya da maraice. فأعلمهم أن الله افترض alaihim خمس salawat fi kulli يوم وليلة haka yace ka gaya musu Allah ya wajabta musu su salloli guda biyar a cikin safiya da maraice a hadisin sayyidina Abdullahi dan Umar wanda ya zo cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an gina musulunci akan tuwasu turaku harsasai guda biyar daga cikin wannan harsashi guda biyar sai yace da tsayi da sallah kai ka ce musulunci jini ne wanda yake tsayawa tsam akan tirken sallah da ragowar turakun da suke tallafa mai ta yadda da a ce turken sallar zai rushe to tamkar wannan ginin ne a bige wani me wani wani bangare mafi mahimmanci misali wannan bangon a make shi ginin sai ya tuntsura in ba a yi wasa ma sai ya rubta gaba ɗaya. tamkar haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi a wannan magana ya zo a hadisin sayyidina ubada ta dan samit Ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli guda biyar Allah ya wajabta ya farlanta akan bayi duk wanda ya zo da su ba tare da ya tozarta wani abu daga ciki ba yana mai raina hukuncin Allah to alkawari ne akan Allah ya shigar da shi aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene mafhumin wannan maganar cewa duk wanda shi kuma ya tozarta to alkawari ne Allah ya kona shi alkawari ne Allah ya ƙona shi malamai sun yi ijma'i akan sallah wajibi ce kamar yadda muka ce sai fa ga wanda yake da uzuri daga cikin wanda suke da uzuri a nan wurin ana ambatan mai al'ada wadda ba ta da tsarki ko wadda take cikin yanayi na jinin haihuwa domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce, ai idan mace tana yin tana cikin yanayi na rashin tsarki ai ba ta yin azumi kuma ba ta yin sallah yayi musu tambaya amma istifhamu taqrir tambaya ce ta tabbatarwa sabai suna tambayar me hukunce. ce ah ta nake idan mace tana cikin yanayi kaza ba za ta kaza ba za ta kaza ba suka ce eh mana yana ce musu to haka hukuncin Allah yake abin da zai haska mana matsayin wannan sallar wanda sai mun san shi za mu iya kiyaye ta musulunci yana kallon sallah a matsayin ginshikin addini in aka ce ginshiki shine fila shine harsashi shine abin da yake wato jigo abin da idan babu shi babu abu kai ka ce gaba ɗaya musulunci ma an tsora shi akan an gane ka ce musulunci an tsora shi akan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina Mu'ad ɗan Jabal ce, babban lamari wanda Allah ya fi wajabta wa bawa wanda ba wanda zai kubuta sai ya yi shi shine musulunci ginshiƙin kuma musulunci shine sallah ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah kenan ana nufin idan wannan harsashin ya fadi to mutum ba shi da sauran rabo a cikin addini abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira shine abu na farko da za a fara tambayar kowanne daga cikinmu akwai jimillar tambayoyi da za a yi mana amma sai an gabatar da maganar sallah ya ce sallah ita za a fara tambaya ana sa ran idan sallar bawa ta yi don Allah yadda Allah zai iya wa mutum a ragowar amma idan bawa ya samu matsala a sallah to zai wuya bai samu matsala ba a ragowar a hadisin Anas ɗan Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, abu na farko da za a fara wa bawa hisabi shi ne sallah idan ta yi kyau to dukkanin ayyukansa za su yi kyau idan ta lalace to ba zai sha ba ayyukansa ma ba inda za su yi. a wata riwayar ya ce farkon tambayar da za a yi wa bawa ne ka yi sallah wace irin sallah kai wace irin sallah kike ya ce idan har sallar ta yi to bawa zai kubuta idan kuma ba ta yi ba to bawa ya taɓe ya yi asara aka yi ce khaba wa hasira ya taɓe ya yi asara kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi cewa abin da zai saura kafin tashin alkiyama abu na ƙarshe da za a nema a rasa a addini shine sallah wanda kun kula mun fara laso wannan lokacin kun fara laso wannan lokacin domin mutane suke barin sallah saboda dalilin mutane nawa ne suke barin sallah saboda dalilin sha'ani da shagali da da kokari domin bukukuwa mai kokari ita ce wadda za ta tara tara masu bayan lokacin ya fita amma wani mutum ya taɓa gaya ya ambaci wata sana'a ya ce kaga masu sana'a kaza wallahi aglabiya su ba sa yin sallah ya ce musamman sallar asuba ba zan faɗi sana'ar ba ya ce musamman sallar asuba ya ce ba sa yi saboda sana'a ce da take tambayar energy da yawa don haka za ka ga da rana lokacin da suke wannan aikin ya ce sai su ce sai sun tashi ya ce mai ƙoƙari a cikinsu shine yake yin ramuwa yace in sun kwanta bacci kuma ba sa iya tashi da asuba su yi sallar yace shi yasa ina tambayar sa me yasa da kana sana'a kaza ka daina sai ce saboda galibi lokacin da nake wannan sana'a bana sallah wannan kaɗan ne daga cikin wasu abubuwan akwai abubuwan da ma baka san su ba kuma yana nan yayi yawa cikin mutane rashin yin sallah yana da yawa a da'irar samari da 'yan mata saboda wasu dalilai nasu na karan kansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cin alamun da suke haska alkiyama ta taho za ka ga kusan sallah ana tozarta ta ya faɗa ya ce lamarin addinin musulunci za a dinga warware shi gaba bayan gaba gaba bayan gaba abinda Allah ya haramta mutane sai su watsi da shi sai su nomaltar da shi sai ya zama yin wannan abin ya zama normal ba matsala ba ne kamar yadda muke ganin makiyanmu suna ƙoƙarin abubuwa na saɓan Allah su cusa shi a cikinmu su nuna cewa ai normal ne ba wani abu ne a kira abu da sunan da ba shi ba nasa ba domin wai a wofintar da tunani saboda wai abin ya zama ruwan dare Alisalam ya lissafa wannan ya ce wa akhiruhun na abu na ƙarshe da zai saura na addini sallah to da zara an tozartar da ita ba za a ɗau wani lokaci ba za a tashi alkiyama ya zo da lafazin cewa abu na farko da za a fara ɗaukewa cikin wannan al'ummar ita ce amana abu na ƙarshe da zai saura ga musulmi shi ne sallah mana za ka kasa gane wannan musulmi ne ko musulma sai idan ka gan shi a masallaci take ce ashewa na dama musulmi to anis sallam ya ce to ita ma sallar za ta zama ita ce abin addini na ƙarshe da za a ɗauki daga cikin abin da ke gwada miki muhimmancin sallah ita ce wasiya ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana yi za a zare ransa yana cewa as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula ku sauke haƙƙin abin da daman ku ta mallaka ku kula da sallah ku kula da sallah yana wannan maganar Allah ya zare masa rai daga cin abin da ke gwada miki muhimmancin sallah Allah jalla wa ala ya yabi masu yinta kuma ya yi umarni da mutane su yi ta a cikin yabin da ya shi ne alƙur'ani ya ambaci bayi sai ya ce daga cikin da yake musu suna yi sallah يتوذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة يبوني عكيق عن النبي إسماعيل لقد كن دليل يبن وكان يأمر أهله بالصلاة يا كفن تينا أمرتر إيالا سدين سلا شنكنا أمانا شياتو زرتركم يا أمرتر إيالا سلا ai a wurin koyarwa ba za a samu koyarwa mai tasiri ba matsawar ke baki yi abu ba amma kika ce wani yayi sun ce koyarwa ta hanyar aiki koyarwa a aikace ta fi tasiri akan koyarwa da magana ba kya so ‘ya'yanki su yi ashar kada su ji kina yi kina so ‘ya'yanki su kula da sallah kafin ki ce su yi ke ki fara yi wannan ya fi isa matuƙa shi yasa za ka ga duk wanda ka ga yana tozarta sallah galibi a gida ya ga ana yi wanda ka ga yana kula da sallah galibi aka ga haka ya ga ana yi Allah ya zargi waɗanda suke tozarta sallah saboda kasala inda ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun a ba'u salah sai wasu mamaya baya suka maye bayan mutanen kirki babban abin da suka fice da shi shine tozarta sallah adaa'u salah suka tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bibi sha'awace sha'awacen su Allah yake fa sawfa yalqawna ghayya da sannu za su haɗu da azabar Allah kuma ya faɗa daga cikin sifar munafukai suna tozartar da sallah إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى cikin mutuwar jiki munafukai suke tashi za ta zauna ga mutu tana bari ta tashi bari tashi bari na tashi sai ta shafe mintuna awanni tana kulmace tana kutsawa cikin mutuncin mutane tana yin abin da ba a sa ta ba tana latsa-latsan waya amma idan sallah ta zo sai kaga idda ka san me babu karsashi babu kuzari babu himma babu ruhi na gashi zaka gana da Allah madaukakin sarki malamai suka ce a duk rukunan musulunci a duk rukunan musulunci shahadati an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج صلى تافكو kowanne منش saboda muhimmancin sallah asali ba sallah biyar aka farlanta ba guda hamsin aka farlanta yanzu waɗanda ba sa iya yin biyar da hamsin ɗin ake yi ya zami da ya zami sai yadda ta yi to idan kika karanta hadisin isra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya karɓo sallah da ya sauko sai ya haɗu da annabi musa sai annabi musa ya dakatar da shi sai ya ce da me ka zo sai ya ce ai gana da allah kuma ya farlanta wa mabiya na sallah ya ce guda nawa sai ya ce guda hamsin ce a cikin yini da maraice sai ya ce ka koma ka nema a rage domin na jarraba mutanena, na mutane na sun fi naka ƙoƙari kuma ba su iya yin abin da aka umarce su ba ballantana ko mutanenka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ban guje ba ina kai kawo tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah jalla wa ala har sai da aka mai da shi guda biyar saboda gata da soyayyar annabi Musa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da al'ummarsa a biyar ɗin ma caye ka koma a rage. Caye koma a rage. Sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wallahi ina kunyar Allah. Kawai sai aka ji Allah ya kira ya ce ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Aka ce inna laka bi hadhihi al-khamsa khamsin. Ku je ku yi wannan guda biyar din amma za a ba ku ladan sallah hamsin. Za a ba da ladan? sallah hamsin wanda wannan yana nuna maka ba don cewa tana da matsayi ba to da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai a ce to an ɗauke muku ma sallah amma saboda muhimmancin ta sai aka ce a hakan dai za a yi kun gane ko idan kika shiga cikin alqur'ani Allah ya ambaci sifofin yan aljanna ya ambaci sifofin waɗanda suka rabauta to amma da ya tashi lissafawa na ganki hafsa <laughs> da ya tashi lissafawa sallah ya fara ambato ya ce qad aflaha almu'minuna tabbas haƙiƙa muminai sun rabauta kai ka ce an tambayi Allah suwaye waɗannan muminan sai ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un Sune masu khushu'i a cikin sallarsu a nan ana tambayar Allah waɗanne ne sifofi waɗanne ne yanayi na 'yan aljanna wani irin kwaliti suke da su ya aka suka samu shiga aljannar sai Allah yake cewa kwaliti na farko da suke da shi shine sun kasance masu yin sallah ne to anan bari in juya miki abu. idan kika koma inda Allah ya tambayi 'yan wuta me ya kawo ku wuta sifa ta farko da ya faɗa shine tozarta sallah ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wutar saqar sai suka ce me lam naku minal suka ce ba ma yin sallah dan haka kina so ki shiga wuta wuta direct ki daina yin sallah ki daina yin sallah ki kira mutuwa ke yar wuta ce kina son aljanna kina ce wa sallah kada ki wasa da ita kada ki wasa da ita duk shagalin biki kake wasa da ita duk wani sha'ani da muhimmancinsa kake wasa da ita kowane irin dalili ne aiki ne a ofis ki ne waya kike yi duk abin da kike yi to kasa yake da sallah muna ganewa saboda muhimmancinta aka ce ba wai mu ɗin mi ba a iyalanmu mu tabbatar suna yi dan Allah haka muke ba magana ake ta cewa a'a ke ɗin ki yi sallar ba a'a ke ana sa ran zaki iyalanki me kika yi wata irin tsayuwa kika yi nake tabbatar suna sallar Allah jalla wa ala yace wa'mur ahlaka bis salah ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha ka jajirce ka dage kai ma akan haka din ka tabbatar kana yin sallar to sau da yawa yaran mu su kwanta su bacci ba tare da sun yi sallah ba himman mu shine mu tashe su su tafi makarantar boko amma ba mu tambaye su ba sun yi sallah ko ba su Sayyidina Abdullahi dan Umar yace Alaihi Salam ya ce muru auladakum bis salati li sab'in ku umarci 'yayayanku ku su sallah tun suna 'yan shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashirin, in suka cika shekara goma kuka ce su yi ba su ba to kuma yi musu bulala kuma yi musu me bulala mana kula daftar da su duk abin da Allah zai ce a ladabtar a kansa saboda ba a yi ba yana gwada muhimmancinsa ya kai inta saboda muhimmancin sallah mutum biyu da aka ɗauke musu alƙalami aka ce idan sun dawo hayyacinsu ko sun tuna sai sun rama kin san wanda ya mance yi abu yana da zunubi yana da alhaki ba shi da alhaki wanda bacci ya kama shi ba shi sa yasa yayi baccin ba akwai waɗanda suke kwantawa su kisaita waya su kisaita abin da zai tashe su su ma yi warning su ce in ka suke ka tashe ni duk abin da ne maka kai ka siya ba su yadda a tashe su ba ko ba su yadda a tashe su ba su kulle kansu kaga wannan tariku sala ne dama ya tsara ba zai sallar ba a'a wanda bacci na Allah da annabi ya ɗauke shi to kaga babu alhaki a kansa babu zunubi na cewa ya bar sallah amma bayan ya tashi ya waje ba kuma yi haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a hadisin sayyidina Anas dan Malik yace man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dhakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu wa aqimis salata li zikiri, wanda ya mance wata sallah ko bacci ya ɗauke shi bai yi sallar ba to da zarar ya farka ko da zarar ya tuna falyu salli a ya waje bayani ya sallace ta ba tare da la'akari wannan lokacin ana yin sallah a ciki ba ko ba a yi domin shi mas'ala ta ƙara'i ko da a lokacin ya faɗo lokutan da aka hana a yi sallah kai tsaye za ki tashi ki sallaki an gane ba a daga kafa ba a jirkinta wurin rama sallah to shine malamai suka ce haka na wanda ya fita daga hayyacinsa kamar mai ciwon farfadiya ko ciwon wanda dai bai san ma inda yake ba ko yayi dogon suma matsawar wannan dogon suman bai yi ƙasa da kwana uku ba bai yi sama da kwana uku ba to zai rama amma idan ya fi kwana uku ba zai rama an gane shine almugma alai za ku ga za a ce wani bai san waye a kansa ba ya yi dogon suma watakila sai bayan sati ma ya farfado ko abin da ya kama da haka to har wannan ma fa in fi kwana uku ba ya waje bai rama a sallah saboda fukaha suna cewa wanda ya fi kwana uku bai san inda yake ba ya fi kama da mahaukaci mahaukaci kuma babu alkalami a kansu amma wanda ya kwana uku wannan ya fi kama da mai bacci don haka mai bacci kuma akwai ramuwa kansu Allah jalla wa ala ya kira sallah a cikin alkur'ani da cewa imani yin sallah imani ne to rashin yin tafa ah? rashin yin sallah menene yace wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai canja alƙibla ba daga almasjidul zuwa almasjidul haram don ya tozarta imaninku. Tunda mun san sahabbai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun ɗau tsawon lokaci suna kallon albaitul muqaddas. Daga baya sai aka ce fa walli wajhaka shatr almasjidil haram. Sai aka dawo ana kallon Ka'aba. To akwai waɗanda a alƙiblar suka yi sallah ba su kalli wannan alƙiblar ba. Sai aka ce ku kwantar da hankalinku da wanda suka mutu da wanda suke raye ɗin duk Allah bai canja alƙiblar ba dan ya tozartar da wancan aikin da kuka yi sai aka kira ta da imani ba a kira ta da sallah ba a wasu lokuta inda Allah canza wa ala yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarni na abubuwa to yana ke ɓantar sallah da ambato misali yace mai utlu ma uhiya ilayka min alkitab ka karanta abin da aka yi maka wahayi na daga littafi sai aka ce wa aqimi salah kuma ka tsaida sallah ashe tsaida sallah ko al'amru bi iqamati sala ashe baya cikin abin da aka yi masa wahayi yana ciki amma me yasa aka keɓance ta da ambato lil ihtimam saboda muhimmancin ta kai ka ce sallar ta fi komai muhimmanci anan an gane za mu ji a cikin alkur'ani da yawa an an ambaci sallah sai a haɗa ta da wani aikin na alkhairi misali wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka qul inna salati wa nusuki ka gaya musu sallata da yankana wannan yana gwada maka muhimmancin Allah ya farlanta ai sallah a duk yanayi kamar da muka ci har a lokacin tsoro har a lokacin yaƙi shi yasa sai ya sanya salatul khawf me yasa ba ɗauke ta ba gaba ɗaya saboda muhimmancinta ya kai yadda ba za a ɗauke ta ba sannan sai aka haɗa mata yanayi mafi cika mafi tsafta mafi dacewa shine tsarki har aka ce ma tsarkin shine sharaɗin ingancinta sharaɗin ingancinta. A yayin sallah an hana mu shagalta da wani abu in ba sallah. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam in ya tara sahabbai za a yi sallah yana cewa ku yi sallah irin ta mai bankwana. Yana cewa ku daidaita sahunku, kada ku saba sai Allah ya saba zukatanku. Sallah ta mai bankwana kamar a ce miki wance ta yadda sallah ki raka biyu kina gamawa ga mala'ikan mutuwa ne zai karɓi rai yaya kike tsammanin wannan sallar za ta zama to haka fa ke so mu dinga yin sallah eh? ta musamman ce ko za ki sallah ta musamman to haka ake so sallar mumine ta zama da aka ce allazina hum fi salatin khashi'un ai irin wannan sallar suke yi ina jin na taɓa gaya muku a wasu majalisai irin wannan urwa ibn zubair urwa ibn zubair ɗan gidan nana asman amma shi ba shi da sahabbanci dan an haife shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ciwon kafa ya kama shi har sai likita ya ce za a yanke kafar sai aka zo mai da wani abu ana kiransa Nabiz. Nabiz, kamar tsimi ne wanda ake ganin wasu cikin malamai suke ganin kamar ma ba shi da bambanci da giya amma ba giya ba ne sai dai ka san abu idan ya buga yana iya bugarwa ko da aka kawo mai sai aka ce wannan menene sai aka ce in ka sha wannan za ka yi bacci mai nauyi sai ya ce a ashirabu hamran kuna so in sha giya ne sai suka ce to ai kafa kare sai an yanke sai ya ce ba zan sha ba sai wasu a cikin yan suka ce in ya fara qiyamul layl don ku yanke kafar aka ce urwa ya in ya tada sallah yana yin irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a raka ɗaya karanta baqara nisa ali imran eh kin tafi masallaci da wata lanjarar ya kafaki liman ya ja shafi ɗaya da rabi kina ta korafi kina complain eh Hisfi nawa ne wannan? Bakara, Ali Imran, Nisa, hisfi nawa? Goma. A raka da ba. Goma da motsi fa. Mm. Amma an ja shafi biyu kina complain. Eh? Aka ce aka yanke kafar, aka yi dressing ɗin kafar, bai sani ba yana wannan sallar. da ya farfado garin ya tsaya shi ne sai ya tuntsire ya faɗi sannan ya gane ashe ma an wannan wannan ba tatsuniya bace fa ba tatsuniya bace gaske ne ma'ana wasu bayan Allah saboda irin wato yadda suke hankaltar sallar su, ta sa idan suna sallar suna mance da wa da komai wanda wannan ya same shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin damuwa yana cewa Bilal arihna biha ya Bilal Bilal lokacin sallah bai baka kira mana mana ko za mu mance da duka damuwoyin duniya da haka in damuwa ta mai damuwa na Aisha ta ce a ila sala kawai sai ya tashi ya fara sallah ga maganin damuwa sadida amma sai wanda ya iya abin nan dinsa wata sai ta fara ma mai sallah za ta shiga cikin ɗimuwa. ta yi ta lissafi kaga an samu matsala shi sa za mu ga yayin da muke sallah an hana mu mu shagalta da wani abu in ba sallah inna fi salati la shughla har ma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sunan abi dawud yake cewa wani mai sallar ba shi da rabo a cikin sallarsa sai ɗaya bisa goma wani sai biyu bisa goma wani sai uku bisa goma haka ya danganta yadda dai ya cika tsarki ya cika kushu'i ya cika rukunan sallar kai akwai wanda ma zai sallar ya dai sauke nauyin amma ba shi da komai a cikin sallar ba shi da rabo a cikin sallar me yasa domin yana yin sallar ne yana ne tintintini yana lissafi tana lissafin kasuwancinta tana lissafin matsalolinta tsakaninta da mai gidanta tsakaninta da abokiyar zamanta tsakaninta da kaza tsakaninta da kaza wai ba za ka tashi kuma wannan lissafin ba sai ta ce Allahu akbar da ta ce kuma assalamu alaikum lissafin ya tsaya menene hukuncin wanda ya bar sallah malamai suka ce wanda ya bar sallah ko dai ya zama ya batta ne saboda sakaci ko dai ya zama ya batta saboda yana inkarin wajabcinta to wanda ya batta yana inkarin wajabtinta, wannan kafiri ne babu saɓaji tsakaninsu, ba shi da wani rabo a musulunci wannan ijma'i ne na ahlul islam amma wanda ya batta saboda sakaci wata rana ya yi, wata rana ya ƙi wata rana ya rama wata rana ya kirama to wannan fasikanci ya tabbata a kansu kun ga ai Allah da ya ambaci kafirai me yace yace a lahira yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un za a kira su zuwa yin sallah amma ba za su iya yin sallar ba wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ba za su iya yin sallar dan haka kenan ashe ba wanda yake kin yin sallah sai wanda yake ba musulmi ba a ɗaya ayar ya ce wa qad da auna ila sujudi wa hum sun kasance ana kiransu zuwa su yi wannan sujjadar da ƙoshin lafiyarsa a nan duniya amma suna ƙin yi to a ranar gobe alkiyama za su so su yi sujjadar amma sai me ƙasusuwansu ba za su mai lankwasa ba sai dai Allah ya miƙar da kasusuwansu ko sun so su yi sai su je sai su kifa da fuskarsu Allah jalla wa ala yace kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin mun ishara zuwa ga wannan dalilin dazu zamu ga daga cikin sharuɗan karɓar tuba a musulunci shine tsaida da sallah Allah ya ce fa in tabu wa aqamu sala in su idan suka tuba suka tsaye da sallah wa atau zakata fa ikhwanukum fid din ɗan uwanku ne a addini. Mafhumin wannan shine da abin a ce mutum Mafhumin wannan da abin a ce su tuba din amma ba su tsaye da sallah ba, to ba su da ingantaccen tuba, don haka ba ‘yan uwanku ba ne a musulunci. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar alqawarin da yayi saura tsakaninmu da wanda ba musulmi ba shine sallah wanda ya bar wannan sallar ya kafirta sayyidina abdullahi dan shafiq ɗaya daga cikin tabi'ai yace ya zauna tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya fahimci babu abin da kai tsaye suke bada fatawar in aikinsa kafirci ne sai sallah Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahma yi magana akan cewa wanda ya bar sallah yana kafirta kuma babban kafirci ya kawo fuskoki guda goma da suke gwada cewa ya kafirta Ibn qayyim Allah ya ji kansu da rahma a littafinsa sai da ya ambaci fuskoki har guda ashirin da biyu da suke tabbatar da wanda ya tozarta sallah bai yadda da wajabtinta ba shi ma ya fita daga musulunci daga cikin goma da ake samu in an tsaye da sallah sallah tana saita ɗabi'a tana mai da mutum ya zama mutumin kirki tana sanya shi mai hankoran aikata alkhairi tana sanya shi ya zama yana yin baya-baya da saɓan Allah ina masu yin tarbiyya ku iyayen al'umma ne daga cikin abin da za ki ci nasara wurin tankwara ‘ya'yanki ki mai da hankali matuƙa da gaske ki ga suna tsaye da sallah idan Allah ya miki dace kika samu taufiki suna yin sallar yadda ya dace kaso mai tsoka na matsalolin su zai rabu ina yara waɗanda suke da kangara suke ba da matsala a mai da hankali a sa ido a tabbatar suna yin sallah za a samu raguwar wannan kangarar tasu sosai domin Allah jalla wa'ala ya ce Utluma ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar hakika sallah tana yin hani ga barin mai alfasha da munkari duk abin da yake saban Allah ba shaidan ne yake tunzura bawa ba ba Allah ya ce allazi su fi sudurin nas ba to dan haka za a toshe wannan kofar ba zai samu damar da zai yi wannan abun ba ina fata mun gane ke inna salata tanha anil fahsha' shi yasa daga cikin hanyoyin da za a dakushe shaye-shaye wanda ya sanya shaye-shaye yana yi to a kula da ya kula da sallarsa in dai zai kula da sallarsa to Allah ba zai haɗa mai mai ba abu biyu ba ya zama gawurtaccen ɗan shaye-shaye kuma gawurtaccen mai kula da sallah kin taɓa gani kin taɓa gani ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wannan sallar za ta kori ne za ta kori wannan mummunar ɗabi'ar eh daga cikin tagomashin da sallah take haifarwa ma'abocinta ne ba za ta bashi ba sai ta kankare mai ragowar zunubansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da salloli biyar da wanda yake kula da su ya ce ku bani labari yanzu idan a ce ɗayanku kullum ya fito a kofar gidansa akwai wani tafki akwai wata korama akwai wani wani wuri da aka tara ruwa sai ya fada ciki ya yi wanka har sau biyar shin ku a jikinsa za a samu sauran datti safai suka ce ba za a samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to haka sallah take wa ma'abocinta ki asuba azhar la'asar magariba isha kullun kina kula da ita to kai ka ce wannan sallar tana wanke ki ne da sabulu da soso tana wanke ki zunubin ki zaki haɗu da Allah baki da zunubi ma'ana ashe ba istighfari bane kada yake kankara zunubi kula da sallah yadda ya dace yana kankare laifin bawa sannan wannan sallar tana zama annuri tana zama haske ga wanda yake yinta Abdullahi ɗan Umar ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya ambaci sallah sai ya ce duk wanda ya kiyaye sallah to sallah za ta zamto masa annuri za ta zamto mai dalili za ta zamto masa shi eh, kubuta ranar gobe alkiyama amma wanda ya tozartar da sallah ba za ta zamto mai annuri ba ba za ta zamto mai dalili ba ba za ta zamto masa kubuta ba ya ce ranar gobe alkiyama kuma za a tashe shi tare da ƙaruna da fir'auna da hamana da ubayyu ɗan khalaf mu kula a wannan hadisin abu biyu ya faɗa annuri dalili kukuta menene wannan annurin dalili dai yana nufin dalili da ke tabbatar da gaskiyar imaninsa aka ne aka ne kubuta kuma kubuta daga azabar Allah to menene shi wannan allurin menene haske din ya zane mu gane hasken sallah an ce hasken sallah tun daga duniya yake farawa kafin mara na gobe alkiyama ah? yaya wannan annurin yake ba a sani ba yaya annurin sallah yake a duniya na nutsuwa ko kuma me nisantar abin da bai dace ba ko kuma me ƙarfin imani ko kuma me na mutum ba zai samu damuwa ba ko kuma me kaifin hankali ko kuma me malamai suka ce wannan jamil amsa ku ta yi kyau sosai malamai suka ce shi wannan annurin zai zama hissan wa ma'anin mai yin sallah daban ne za ka same shi yana da dattaku wallahi kun ga waɗannan sabgogin da ake na rashin arziki wallahi sallah ta isa ta hana in dai sallar da mutum yake yi ita ce irin sallar da aka ce ba yadda za a yi zama ɗan satar mutane kai ka san wanda zai saka a gaba ya ce na sace ka kawo kuɗi ka san babu wannan annurin babu wannan annurin da aka shi sa ya kashe wanda ya sace ya fi komai sauki ya ci zarafin wanda ya sace ya fi komai sauki ya yi kaza ya yi kaza ya fi komai sauki me yasa saboda ba shi da annuri ba shi da annuri to shi yasa da waɗanda suke so su gyara halin wasu to babban abin da ake so a mai da hankali a kai shi ne a tabbatar suna yin sallah a tabbatar suna yin sallah Allah jalla wa ala yana ɗaga darajar waɗanda suke yin sallah domin mun san hadisin sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina sauban yana cikin waɗanda suke wa alaihi salam hidima wata rana annabi sallam sai ya yaba aikin da yake sai ya kira shi sai ya ce sauban ya ce ka je kai tunani duk bukatar da kake da ita ka zo ka tambaye ni ka ji mai karamci hmm. kin taɓa wa aikin ki haka ba za ki iya ba kina tsoron kacce kacce ce gwal din wayan ki take so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nas ya mutum mutane kyauta ya ce wa sauban je kai tunani duk abin da kake so ka zo ka tambaye saboda zurfin basirar sauban kun san me ya tambaya sai ya ce as'aluka murafaqataka fil janna yace ina so a aljanna ga gidana ga gidanka ba sahabban a sallam ba ƴan duniya bane ba ƴan hmm. duniya bane yace ina so a aljanna ga gidana ga naka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jim yace awa ghaira zalik ba ka da wata bukatar sai wannan ka dai nemi wani abu saboda ya san makwabtaka da shi ba ta da sauki biyayyen halitta a ce ga gidanka ga nasa lamarin nan babba ne fa lamarin nan babba ne fa sai shi kuma sau ba ne ce huwa zalik in ba wannan ba ba ni da wata bukata la ilaha illallah kun san me yake mai yace fa a'inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimake ni akan kanka wurin wannan muradin naka ya cika ka je kai ta sallah ka je kai ta sallah shine malamai suka ce kana so gidanka ya zama kusa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai da gaskiya akan sallah dan Allah a irin wannan lokacin kakki bari gajiyar aiki ta hana ki zuwa salatul tarawih idan kuma ki je ba ki tabbatar kan ki kwanta ki yi aikin da kike ibada ne to kake wa kanki sagege duwa mutanen cikin gidanki da kika ciyar kika yi musu girki kina da ladan duk azumin su to sai ke da ku zama daya ki samu ki she ki ki wuce su in kika hada da sallah kin musu nisa an gane da haka ki tabbatar kin yi sallar duk da ɗaya wadda liman zai yi kan ya dame ki aljanna ce aljanna ake nema ina fata an gane kada ki dinga in sha ruwan tsuntsaye yau kin je sai bayan kwana uku ki koma yau kin je sai jibi sai gata gata ki sha ruwa haka a a kake haka ki zama kullum kina yin wannan sallar saboda ki wa kanki tarbiyyar da in shekara ta kewayo a kwana talatin din nan kin yi boosting din energy ɗinki na sallah yadda za ki iya ci gaba da yin sallah kamar yadda ya dace tafiya tattaku zuwa sallah takun dama lada ake rubutawa takun hagu a kan zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shirya daga gidansa ya tafi masallaci Allah zai tanada masa garar baƙi mun san garan baki ko da larabcin ya ce a addallahu lahu nusulan fil janna garan baki shine idan yau kina da 'yan uwa a Kaduna ko ƴan uwan mijinki ko kaza ko wasu ƴan uwanku da sauransu sai suka yi miki waya sai suka ce wance idan Allah ya kai mu jibi a gidanki za mu sha ruwa zaki tarbe shi da wani irin yanayi a eh? Zaki ki ƙoƙarin tanadin abin da zai faranta musu rai ko wannan abin da kika tanada shine garar baki shine da larabci annuzul to ya kike tsammanin garar Allah Allah shine akramul akramin mafi karamcin masu karamci eh? to duk wanda ya tafi masallaci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'adda Allahu lahu nuzulan fil janna Allah zai tanada masa garar baƙi a cikin gidan aljanna. Mala'ikun Allah ta'ala suna yin addu'a, suna cewa Allah ka kare ta, Allah ka yarda da ita, Allah ka yafe mata, Allah ka magance mata damuwarta, Allah cika mata burinta, in ji manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, duk wanda ya yi sallah yana zaune a wurin yana azgar. mala'iku za su dinga Allahumma salli alai Allahumma ighfir lahu eh, ina masu suna kammala sallah su yi zumbur su tashi kai ka ce an zumbuda musu bulala a bayansu. to wanda yi wannan addu'ar mala'iku ta kuce masa ‘Yan kwa masu albarka wannan sallar da nake magana a kai an tashi sai ta manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya bada sharaɗin yadda za a yi ta shine yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to amma gabanin sallah din sai ya shimfiɗa da tsarki domin tsarkin yana da alaƙa kai tsaye da ita sallar nagartar da aka samu wurin tsarki yana da alaka da sallar idan tsarkin ya inganta ana sa ran sallar ta inganta idan tsarkin ya samu matsala ana sa ran sallar za ta samu matsala a hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wanda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kabari guda biyu sai ya tsaya ya yi jin sai ya kalli sahabbai sai ya tambaya ya ce yaushe aka binne waɗannan sai aka ce tun wani lokaci sai ya ce na la yu'azzaban yanzu haka maganar da nake muku azaba ake musu wa ma fi kabir kuma ba wani babban abu ne su a tunaninsu yasa ake musu azaba yace ɗayan su kana la yastatiru min al-bawl ya kasance baya son ya shamaki tsakaninsa da fitsarinsa mana in yaje zai tallara fitsari fitsarin ya dawo jikinsa ya dawo tufafinsa ko kuma a'a fitsarin bai gama ɗigewa ba ya tashi ya sa suturarsa kuma ya ce ya yi sallah gashi Alif salam sai da ya nema musu gafara ɗayan kuma magulmaci ne Ya ce kuma fakana yamshi bin namima shi kuma yana yin gulma ya ɗauki zancen wannan ya kai wancan ya kai ɗauki na wannan ya kai wancan don ya ɓata tsakaninsu sai Anisalam salam ya karyo wani tsagi na jikin bishiyar dabino sai ya saka sai ya ce tabbas za a rangwanta musu matsawar wannan abin bai bushe ba ma'ana kin ga rashin cikakken tsarki ba kawai yana janyo azabar kabari ba ne. a'a kai tsaye sallar ba ta yi to shi yasa abu na farko mu kyautata tsarkinmu? ba zai yi wuce kyautata sallar ki ba sai kin kyautata tsarki ki samu isasshen lokaci da za ki shiga ban ɗaki ki ɗahara. ba tare da garaje ba babu wani garaje to yanzu ba ba kuna yin browsing ba a cikin banɗaki samari da 'yan mata suna browsing a cikin banɗaki da waya ake shiga ko sai a shafe minti talatin ko kaza sai mala'iku sai wai mala'iku sai aljanu sun gaura mutum mari in bai wasa ba me ya kai ki gidan aljanu eh gidan aljanu da haka ki samu cikakkiyar nutsuwa ki yi tsaharaki kamar yadda aka ce sannan ki fito ki shiga sallah Alaihi salam ya ce ku yi sallah kamar da kuka ga ina sallah shi yasa ma yake jan kunnan wasu idan ya ga sun yi sallah ba daidai ba ya zo a cikin sahihain hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin masallaci kawai sai wani ya shigo yi sallah sai ya zo ya masa sallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai amsa sallamar ba sai ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara zuwa ya irin wannan sallar da ya dawo sai ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah har aka yi haka sau uku sai ya ce mai wallazi ba'ataka bil haqqi nabiyyan la uhsinu ghayraha fa'allimni yace na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya a matsayin annabi ban iya sallar da tafi wannan kyau ba koya mu dama haka ake so in baka iya ba kada kai gaddama kace ban iya ba kawai ce ban iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka tashi za ka yi sallah fa kabbir ka ce Allahu akbar shi yasa mai risala anan yace wala yusiqu ghayra hadhihi al-kalima wani Allahu akbar baya wadatarwa ko da an samu su al-imam Abu Hanifa suna cewa za a iya faɗa wata kalmar amma zance mafi rinjaye Allahu akbar ake cewa an gane an gane wannan to dan haka mas'alar kuma daki-daki yadda ake sallah wannan kuma watakila wani muhalli ne daban ba wannan ba za a koye shi amma ina so in ce mu kula da sallar mu ta fuskar shigarta da cikakkiyar da cikakken tsarki mu kula da sallar mu ta fuskar yin sallar da cikakkiyar sutura musamman ku mata so ake ko ina da ko ina ki rufe shi rub daga ƙasa har sama kake yadda kina sallah wani bangare na jikinki yana bayyana akwai matsala domin mace baki ɗayanta al'aura ce in ban da fuskarta da tafin hannunta don haka sutura yin sallah sutura ce ta musamman sutura yin sallah sutura ce ta musamman daga cikin muhimman abin da ya waje ba a same shi a sallar sallarki shine nutsuwa ta yadda zaki ki sallar kina hankal